صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد راديو في او اتش هاسو كامو اتشن شيرن سانه ماتشين يولا ربا سامو Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi sai shirin na muryoyin masu saurayi tare da Hassan Barka. Shirin na kisoshin rayuwa ya zo muku tare da Zainab Bashir. Daga nan kuwa sai in koma gefe in hada ku da shirin alƙadar Mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar Alƙur'ani. da ƙarshe mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau da fatan masu wariya su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan gashi nan na kokun santa da abdullahi saluhu katsina kokun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau laraba daga ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan jama'a thani na shekara ta 1443 hijira gamariya masu da kusan cewa shekaru 331 suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan janairun shekara ta 1691 aka buga takardun kuɗi na farko a nahiyar turai babban bankin stockholm na ƙasar sweden ne ya fara buga takardun kuɗin kafin haka dai ana amfani da kuɗaɗen karfe ne masu kusuroyi hudu a nahiyar turai daga nan ne kuma buga takardun kuɗi ya fara yaduwa a kasashen turai da kuma sauran kasashen duniya a halin yanzu wasu kwafin waɗannan takardun kuɗi waɗanda aka fara bugawa tun daga farko suna nan aje a ɗakin ajiyar kayayyakin tarihi na bankin stockholm a ƙasar sweden masu saurari kusan cewa shekaru 1419 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan janairun shekara ta 603 miladiya aka fara yakin shekaru 24 a tsakanin daulolin farisa da rome wannan yakin ya fara ne tun bayan kisan da aka yi wa morris sarkin rome wanda ya kasance mataimaki kuma abokin sarki kusuru farbiz na kasar iran bayan kashe ɗansa morris ya zo iran ya nemi taimakon husru farbiz inda husru farbiz ya shirya wata babbar runduna ta mayakan farisawa waɗanda suka kaddamar da farmaki a kan dolar rom domin ɗaukar fansa a kan kisan morris da aka yi kuma a cikin ƙanƙanin lokaci sarkin dolar farisa husru ya mamaye wasu yankuna na dolar rom bayan wani lokaci sabon sarkin rom pecos ya aike da wani jikada zuwa sarkin dolar farisa domin tattaunawa a sulhu da kuma shawarwari akan zaman lafiya amma husru parvez wanda yake alfahari da yawan nasarorin da ya samu ya ki amincewa da duk wani batu na yin sulhu kan haka yaƙi tsakanin ƙasashen biyu ya ci gaba waɗannan yaƙe-yaƙe tsakanin manyan daloli na lokacin wato farisa da rome sun ɗauki tsawon shekaru 24 ana gwabzawa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu alkali alkalan kasar iran ya ce musulunci na da tsarin kare haƙƙin bil'adama wanda babu irinsa a duk wani addini shugaban kasar iraki ya ce janar suleimani ya garzaya zuwa ceton kasar iraki da gaggawa sai kuma kasar kazakistan inda shugaban kasar ya ce zai mu borin karin farashin man fetur da ake masa yanzu kuma ga cikakkun labaran alkalin alkalin ƙasar iran gulam hussein mohsin ejeyi ya bayyana cewa addinin musulunci yana da tsarin kare haƙƙin bil'adama wanda babu wani addini a duniya yake da shi kamfanin dilancin labaran iran press ip ya nakalto ijeyi yana faɗar haka a yau laraba a lokacin da yake halartar taro na majalisar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar iran a ma'aikatar shari'a ƙasar a nan birnin tehran ijeyi ya kara da cewa ƙasar iran ce za ta nuna wa duniya wato menene kare haƙƙin bil'adama ba ƙasashen yamma wanda suka shahara a ayyukan cin mutuncin bil'adama a duniya ba alkali alkalan ya kara da cewa a yanzu ƙasashen yamma sun mai da batun kare haƙƙin bil'adama a matsayin makami na yaƙar jamhuriyar musulunci ta iran a duniya a daidai lokacin da babu wata ƙasa a duniya a yau face tana fuskantar wani nau'i na cin mutuncin bil'adama daga wa'annan ƙasashe shugaban ƙasar iraki barham saleh ya bayyana cewa janar kasim suleimani na ƙasar iran ya garzaya wajen ceto mutanen ƙasar iraki daga mamayar kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a daidai lokacin da kasar ba ta da mafita sai daga wajensa tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto saleh yana faɗar haka a jawabin da ya gabatar a taron tunawa da shahid suleimani wanda dakarun hashdu shabi na kasar iraki suka shirya shugaban kasar ya kara da cewa madalla da atulai said sistani wanda ya bada fatawar jihadi a kan kungiyar daesh fatawar da ta kai ga kafa dakarun hashdu shabi a shekara ta 2014 wacce tare da taimakon janar suleimani da abokan aikinsa suka kwato kasar iraki daga hannun daesh bayan shekaru uku na fafatawa da ita sai dai saboda wannan gagarumin aikin da ya yi amurka ta yi fushi da shi sannan ta kashe shi a daidai lokacin da yake bako ga gwamnatin kasar iraki gwamnatin kasar panama ta tabbatar da labarin da ke cewa ta miƙa wa gwamnatin ƙasar haiti babban wanda ake tuhuma wajen kisan tsohon shugaban ƙasar jovenel mois a shekarar da ta gabata tashar talabijin ta aljazeera ta turanci ta bayyana cewa morio palacios tsohon sojan kasar colombia yana daga cikin gungun mutane ashirin wanda ake tuhuma dangane da kisan shugaban kasar ta haiti a cikin watan yulin shekara ta 2021 a gidansa da ke birnin port-au-prince babban birnin kasar na haiti bayan aiwatar da kisan ne palacios ya arce zuwa kasar jamaica amma daga baya an kama shi an kuma yi masa tambayoyi dangane da kisan labarin ya kara da cewa a ranar litinin da ta gabata ce dai gwamnatin kasar panama ta kama shi ta fitar da shi daga cikin jirgin saman da yake ciki wanda ya yi zango a kasar panama sannan ta mika shi zuwa ga kasar haiti daga baya kuma tuni an gurfanar da shi a gaban kotu a kasar ta haiti a jiya talata gwamnatin kasar haiti dai ta kama mutane fiye da 40 dangane da kisan tsohon shugaban kasar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kungiyar asaibu ahlil haqqi ta ƙasar iraki wato wani bangare na dakarun hashdu shabi ta ƙasar iraki ta bayyana cewa za ta bi sojojin amurka a duk inda suka shiga a ƙasar ta iraki don ganin ba wani sojan amurka da ya rage a ƙasar. kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban kungiyar kais hazali yana faɗar haka a jiya talata a wani taron da ƙungiyarsa ta gudanar a ƙasar don tunawa da shekaru biyu da shahadar janar kasim suleimani da kuma abokin aikinsa shahid mahdi al-muhandis wa'anda gwamnatin amurka ta kashe a farkon shekara ta 2020 shugaban kasar kazakhstan kasim tokayev ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta murkushe boren mutanen kasar wa'anda suke korafi kan ƙarin farashin makamashi da ya yi tashar talabijin ta aljazira ta turanci ta bayyana cewa shugaban ya bayyana haka ne a wani jawabin da ya yi wa mutanen kasar ta kafafen yada labarin gwamnatin kasar a yau laraba labarin ya kara da cewa karin farashin makamashin wanda shugaban ya yi a farkon wannan shekarar ne ya kunna wutar zanga-zanga a babban birnin kasar almati sannan a hankali a hankali ta watsu zuwa garuruwa da dama a kasar a safiyar yau laraba ce dai aka kafa doka ta ɓaci a birnin almati bayan da masu zanga-zanga suka kwace iko da ofishin magajin garin na birnin almati masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya kenan kuwa saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau wanda ni Hassan barka zan jagoranta. Za mu leƙa ne a ƙasar Somaliya inda yanzu haka ƙasashen duniya ke ci gaba da kira ga shugaban Somaliyar da firaministansa sa su kai zuciya nesa su kuma lalubo hanyar siyasa ta magance saɓanin da ke a tsakaninsu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. tomarilla a Somalia yayin da takun tsaka tsakanin shugaban kasar da firaministansa ke daɗa kamari ƙasashen duniya na ci gaba da kira ga ɓangarorin biyu akan su kai zuciya nesa su kuma hau teburin sulhu domin samar da mafita ta siyasa a rikicin kasar dangantaka tsakanin bangarorin biyu ta yi kamari ne tun bayan da shugaba farmajo ya yi yunkurin korar firaministan sa muhammad hussein rabul shugaban dai na mai zargin firaministan sa da haddasa tsaiko ga shirya zabukan kasar da suka fuskanci shinkiri na tsawon watanni da kuma cin hanci da karɓar rashawa. shi kuwa a nasa bangaren firaministan kasar na mai zargin shugaban kasar da neman mallakewa a kan madafin iko a halin da ake ciki dai firaministan ya sanar da kafa wani kwamitin ministoci mai yaunin gudanar da bincike kan yunkurin gifar da shi daga mukaminsa yayin da 'yan adawa a kasar ke kira ga shugaban kasar da ya yi murabus masana dai na ci gaba da nuna damuwa akan halin da ake ciki musamman ganin cewa bangarorin dukansu na samun goyon bayan bangaren jami'an tsaro haka ma kasashen duniya da dama sun nuna damuwa akan halin da ake ciki yayin da suka kiran da akai zuciya nesa domin warware rikicin kasar ta hanyar siyasa kasashen turai da kuma waɗanda ke makwabtaka da somaliya sun bayyana fargaba akan takaddamar da ke ta'azzara tsakanin shugaban kasar da kuma firaministansa inda a yanzu haka jami'an tsaro masu biyayya ga bangarorin da ba sa ga maciji da juna ke yin sintiri ɗauke da muggan makamai a wasu sassan birnin mogadisho duk da cewa kawo yanzu ba a kai ga samun wata gama ba fargaba a mogadisho babban birnin somaliyar na ci gaba da karuwa kan yiwuwar rikicewar takaddamar siyasar shugaba muhammad abdullahi farmajo da firaministan sa hussein robel zuwa kazamin rikici da muggan makamai kwanan baya sojojin da ke biyayya ga firaminista robel sun mamaye wasu wurare a kusa da fadar shugaban kasa kwana guda bayan da shugaban ya sanar da dakatar da firaministan bisa zarginsa da cin hanci da rashawa da kuma yin ƙasar london a binciken da ake yi kan zarge-zarge na kwace wasu filaye yayin da shi kuwa firaministan ya zargi shugaba da yin zagon kasa ga zaben da ake shirin yi tuni dai masu sa ido na kasa da kasa suka bukaci bangarorin biyu da su sasanta rikicin nasu da ke ci gaba da tabarbarewa yayin da wasu dattijan siyasa da shugabannin gargajiya suka fara kokarin shiga tsakani a gefe guda kuma gamayyar 'yan takarar shugabancin kasar ta somaliya ta bukaci shugaba muhammad farmajo da ya gaggauta ficewa daga ofishinsa tare da yin kira da a gudanar da bincike cikin gaggawa akan tuhumar da ake masa kan yi wa firaminista juyin mulki da kuma gurfanar da waɗanda suka taimaka masa daga ƙetare kuwa ofishin ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da afirka ya yi gargaɗi cewa washington ta shirya ɗaukar mataki kan waɗanda ke kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar ta somaliya dangantaka tsakanin shugabannin ƙasar ta somaliya na yin tsami sai dai rikicin na baya-bayan nan ya fi tayar da hankali a ciki da wajen ƙasar ganin yadda lamurra suka rincaɓe a daidai lokacin da hukumomin somaliyar ke shirin gudanar da zaɓuka da kuma yaƙi da mayakan ƙungiyar alshabab kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwa kan rikicin da ke ta'azzara tsakanin shugaban somaliya da firaministansa inda ya kira ga jagororin su kai zuciya nesa tare da shiga tattaunawar sulhu rikicin da daɗe yana ta'azzara tsakanin shugabannin biyu ya karu ne a makon da ya gabata lokacin da shugaba muhammad abdullahi farmajo wanda aka fi sani da farmajo ya dakatar da ikon zartaswa na firaminista muhammad hussein rabal matakin da firaministan ya yi watsi da shi mutanen biyu na rikici ne kan rabon wasu manyan mukamai rashin shituwar da ke barazana ga shirin zaben kasar ta somaliya da kuma tunkarar mayakan al-shabab cikin watan mayu 'yan majalisar dokokin somaliya suka kada ƙuri'ar soke ƙarin wa'adin shugabanci na shekaru biyu da suka amince da shi a watan da ya gabata sakamakon ƙazamar rikicin da ya barke a mogadishu babban birnin ƙasar tsakanin ɓangarorin jami'an tsaro waɗanda suka samu rarrabuwar kawuna kan batun a jawabin da ya gabatar bayan kada ƙuri'a a majalisar dokoki firaminista muhammad hussein robel ya umarci sojojin da su koma bariki sannan ya buƙaci 'yan siyasa su guji tayar da rikici. rikicin somaliya da karewar wa'adin dakarun kungiyar tarar afirka a somaliya na fuskantar sabon rikicin siyasa daga jan kafa kan zaɓuka da yakin neman zaɓe da ta'addanci da ke dagula lamurra daidai lokacin da wa'adin dakarun na au ke cika majalisar ɗinkin duniya ta amince da sake fasalin rundunar ta emisom yayin da tarar afirka ta fi son haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya gwamnatin somaliya ta yi watsi da zaɓin ɓangarorin biyu tana son a karkatar da dukiyar ƙasa da ƙasa zuwa gina sojojinta na cikin gida wasu masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa sun ce ya kamata majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarar afirka su jira har sai kafuwar sabuwar gwamnati da aka zaɓa kafin fara neman ra'ayinta sai dai galibin manyan abokan hulɗar ƙasa da ƙasa na somaliya ba 'yan afirka ba ne don haka su na samun haɗin kai cikin sauƙi a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya yana da wahala wani mai sharhi kan harkokin siyasa da tsaro a ƙasar somaliya mai suna matt braden ya ce 'yan sandan somaliya ba su zama na kowa ba don haka ana buƙatar dakarun ƙungiyar tarayyar afirka don gudanar da sahihin zaɓe da kuma mika mulki cikin lumana rundunar 'yan sandan tarayyar somaliya ba za a iya dogaro da ita ba don kare tsarin zaben ba in ji masanin yanzu haka dai kungiyoyin farar hula a somaliya sun yi imanin cewa nasara kalilan dakarun au suka samu tun bayan zuwan su somaliya a shekarar 2007 domin yakar kungiyoyin 'yan ta'adda da kuma taimakawa wajen kare gwamnatin tarayyar da ke samun goyon bayan kasashen yamma a wata sanarwa da korarren firaministan ya fitar ya ce juyin mulkin da bai yi nasara ba wani yunkuri na ke ta kundin tsarin mulkin kasar ƙawayen somaliyar da tawagar emisom da amurka da tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya duk su nuna matukar su game da halin da ake ciki a somaliyar cikin wata sanarwa a ranar litinin bangarorin sun yi kira ga shugabannin na somaliya da su mai da hankali akan abin da zai ciyar da kasar a gaba su kuma shimfiɗa hanyoyin kwantar da hankali game da rikicin siyasar kasar haka kuma sanarwar ta buƙaci bangarorin su cewa tsokana da kuma amfani da karfi da zai iya ruguza zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. a nasa ɓangare sashen afirka na gwamnatin washington ya ce a shirye yake ya ɗau mataki kan duk wani mahaluki da ke kawo tarnaki da kuma tsaiko ga shirin samar da zaman lafiya a somaliyar yunkurin korar firaminista robal babban abin damuwa ne kuma muna goyon bayan duk yunkurinsa na shirya zaɓe mai tsafta wanda kowa zai aminta da shi a cewar fadar gwamnatin amurka a shafin ta na twitter tare da kira ga ɓangarorin da su kaucewa ta da fitina a cikin bayanan da suke fitarwa. wa'adin mista farmajo da ke shugabancin somaliya tun cikin shekarar 2017 ya kawo ƙarshe ne a ranar 8 ga watan fabrairu bayan kasa shirya zaɓuɓɓuka sanarwar da aka fitar a tsakiyar watan afrilu ta tsawaita wa'adin mulkin sa da shekaru biyu ta haifar da arangama da bindigogi a mogadishu a wani mataki na kwantar da hankali shugaba farmajo ya firayim firaministan sa ragamar shirya zaɓuɓɓuka sai dai a watannin da suka biyo bayan hakan rikici tsakanin shugabannin biyu ya yi kamari masu sanya ido da dama na ganin cewa rikicin shugabanci a ƙasar da kuma rashin tabbas game da zaben kasar sun sanya an manta da manyan matsalolin da kasar ta somaliya ke fama da su irin su barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi na alshabab da ke addabar kasar tun cikin shekarar da bakwai a cewar omar mahmud wani mai sharhi a kungiyar da ke sanya ido kan rikice-rikice ta kasa da kasa wato international crisis group icg bangarorin da ke rikici a somaliya su mai da hankali kan rikicin cikin gida yayin da suka manta da kungiyar al-shabab wanda hakan wata dama ce ga kungiyar duk da cewa rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tarar afirka amisom ta kori kungiyar daga mogadishu a shekarar 2011 har yanzu kungiyar na rike da ikon wasu manyan yankunan karkara a kasar sannan suna kai har-hare lokaci zuwa lokaci a babban birnin kasar. To masu saurare iya abin da ya tsoka kenan a wannan fitowar a cikin shirin na Afirka a yau a wannan ranar sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na harko dai ni na isa bukar tsoho mai albarka a wulin matiya mai muryar radion iraq wannan kokowa da an kare lami lahiya ubangiji allah shi mu kowa albarka ba da bayan haka nan kuma shekara mai zuwa yin yanzu za ta wani an kai ta yi mai kare lahiya allah sa kuma a yi ta duk ta kare lahiya kuma wanga zarumi gwarzon namiji ubangiji da allah mai cikawa an kai makarkashiya an ga kashe wanga zarumin soji na iran ni na isa bakar tsoho mai albarka a wulin matiya mai assalamu alaikum radio mai magana hamisu mai martaba maraɗi otal lariwa ina son ku bani dama in yi magana yau kan ma'aikata masu hannun jari na bulanjeri gidajen biredi na nan maraɗi da suka ɗauki mataki da kansu suka ce sun ƙara ma burodi kuɗi ina kira gare su suka ce sun samu goyon baya ga gwamnan maraɗi ya goya musu baya kan maganar su kara ma guru da kuɗi yadda suke so muna son su kiyaye da bacin ran mutane saboda bai yiwuwa a ce dan su suke da jari suna ɗaukan mataki da kansu su tana da mutane suke da wakilcin abubuwan da ake saida ba dan suna da gidajen burodi ba bai yiwuwa mutane na ɗawaina suna kasuwa a ce su ganin dama su kira gwamnati su yi shawara da su ba shawara da mutane kan harkar kasuwancin abin da ya shahi mutane ke ci mu dai mutanen maraɗi ba mu goyon bayan wannan tsarin da suka yi kuma muna kiran kungiyoyi na nan maraɗi kowane su ta su nuna ɓacin ransu kuma muna godiya ga 'yan shayin garin maraɗi gaba ɗaya da su ba da goyon baya ba ga wannan ƙarin da aka yi mai magana na kuwa masa maraɗi jamhuriyar nijar na gode. Assalamu alaikum bi mai ne da murar musulunci ta yanar da fatan kuna lafiya. To masha Allah yau zan yi tsokaci akan shiga sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa al'amuran da suka fara a wancan shekara ta 2021 ka su fara a wannan shekarar saboda mun ga abubuwa al'amura da da dama wanda za mu ce kawai dai ka Allah ya maimaita mana su. Na gode bi Hausa. magana Muhammad Sani da ke da bikin amfana Ero kan ta magana. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka sha mu je. Salamu alaikum sasin Hausa na biyu mai magana Alhaji Zauro Tati mai sago bayan gidan mu da Zahar da Magaran. To gaskiya ya mutu ina da zawo ina da zazu don saboda gaskiya wannan mummunan labari da muka samu wanda aka kama babban mel na yankin Agadas da wannan hannu harka ta sa hannu wannan bisa kan harkar kayan banza nan gaskiya mu ce gaskiya ba mu ji daɗin haka ba a cikin jamhuriyar Nijar sai dai mu ce gaskiya Allah ya sa a yi hukunci daidai wa daida kuma dan Allah da nabi muna zan hankali da hukumomin mu a ringa bincike duk da in gaji irin wannan harkokin in ka bincika da manya a ciki kawai muna ta'adda Allah ubangiji ya kawo mana saukin abun nan duk wani wanda yake da hannu akan wannan harkoki magabaci da allah magabata na ikuna e, da Allah ku ranga bintike da Allah kuna kwankwaro irin wani mutane kuma an kwankwaro su da Allah a ranga yanke hukumci daidai da wanda ya dace don gobe ka da a sake irin wani abubuwa don saboda irin wani abubuwa shi yake ka taɓarɓare ayyuka a cikin zamantakewar mutane ta da gobe shi yasa ga saye-saye ya yawa a cikin mutanenmu mun gode biya ta hasa muna gaida ku da dama da ba muna tattauna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashi da hausa na bos tehran mai magana a isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar to gaskiya zan yi tsokaci akan maganar da majalisar ɗinkin duniya ta yi kan nijar na cewar bakin nan da nijar take kora na kasashen waje da ta ba su adisu kasar to gaskiya wannan bai kamata ba majalisar ɗinkin duniya ta haka domin nijar ƙasa ce wanda ita take zama kanta bai kamata ba a ce ta ɗau wani mataki akan ƙasar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ba haka ba kenan ku ya kamata gwamnatinmu ta nijar ta tashi ta gada abin da zai cuci 'yan ƙasar ta kawai ta magance shi saboda wani bakon bakon rahama ne wani kuma bakon ba a san ba manahar shi kenan kuwa haka nijar ta yi bincike ta gani ta ce su bar kasar kenan kuwa wannan hurumin gwamnatin nijar ne kuma muna kira ga gwamnatinmu ta nijar duk abin da ta ga zai kwariyar kasarmu kamar yadda ta ce za ta korar da wannan bakin to wasu bakin ma wanda suke kasance za su cuci kasarmu nijar to muna goyon bayan nijar ta kore su kenan kuwa wannan incin kasar Nijar ne na nagode sashen Hausa na biyu mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum radio Iran. mai magana alkasum daga nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayina saman wanga kame wanda hukumar kwastam ta yi a nan jihar agadas na wata mota ta abin bakin ciki ma wai mota magajin gari shine aka kama da hannu dumu dumu cikin mota shi da wanga mai gunkwayoyi to idan dai 'yan kasar nijar ba su manta ba wanga abba abin mamaki ba ne idan an same shi a cikin jihohinmu na nijar ka amanta an taba samun wani ma'aikacin a eh, majalisa dokoki ta kasar nijar da hannu dumu dumu cikin wagga safar miyagun kwayoyi kenan muna jan hankali da masu kula da masu kama miyagun kwayoyi na kanana da mayya duka ya ci a ce su mai da hankalin su saman wanga aiki sai ga mutum yana saye da riga ta a eh, mulki ko kuma yana saye da mukami amma yana taka doka da wannan mukami nasha idan a yi bincike mun mun tabbatar da cewa ba wai wanga mutum shi ba ne akwai su da yawa saboda harka ce sai mai kuɗi ke yin ta kuma sai da kuɗi ake yin ta kenan ka gani in mutum bai taka wani matsayi na kuɗi ba ko na siyasa baya samu ya juya yadda yake so wanga ma wanda aka kama asirin shi ne tonu kuma muna nan da ba da jumawa ba doka za ta aiki saman kan shi kuma kwana biyu sai kaga dokar ta bar aiki saman sai ka gan shi yana yawo cikin gari muna ji hankali da masu bangaren masu kula da shari'a su ma sai sun tashi da kwana radio iran mai magana alka tasu ne daga nan a su tashi lafiya to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi da kanan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi dai mai suna ‘Ya'yan mu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Kuka ya ƙara sawa jinjina kai Liman da Ladan su yi, Liman ya ce, ikon Allah, ya isa haka, in sha Allah ka kawo kuka inda za a share maka hawayenka. Mu dama abin da muke so kenan a koda yaushe. Muna matukar farin ciki da mutanen da za su aikata kuskure kuma idan suka gane kuskuren su su zo neman mafita. Ladan wannan aikin naku ne, saboda haka yana so ka zauna da shi ku tsara lokacin da yake da shi wanda za a ringa koyar da shi. su ma sauran ƴan uwan naka Allah ya ganar da su amma hakika yau na yi mamakin ganin ka a masallaci kuma sallar asuba wanda kowa ya sani hatta da mahaifin ku bai damu da zuwa jam'i ba alhamdulillah wannan ba karamin samun nasara bane ba kuma kai ma ka gode ma Allah domin duk wanda yake tafiya a hanyar da ba daidai ba idan har Allah ya ganar da shi to babu abin da ya kamata ya yi sai godiya a gare shi domin Allah yana shirya bayansa wanda ya so Allah ya sa mu dace kuma ka dage wajen yin sadaka idan kana da hali za ka iya haɗawa da azumin litinin da alhamis domin azumin nafila yana matuƙar kankar zunubai idan kuma kana da kasala akan azumi sadakar ma ta wadatar ƙarami yace gode malam Allah ya biya ku liman ya ce amin ga ladan nan sai ku daidaita lokacin dan na san kana zuwa aiki. Godiya ya mashi a nan suka da lokaci da za su ringa karatu bayan sallar la'asar da kuma tsakanin magariba da isha'i. Zaune suke gaba ɗayasu a kan dining table za su yi break. Mummy ce ta ce Mufida ina yayan naki turo baki tai ta ce ni fushi nake da shi dadi ya ce ke da yayan naki ta ce eh mana ba shi jiya ya kore ni daga ɗakin shi ba kuma ya yi mana tsawa momi ta ce wani abun kika yi mishi ko mufida ta ce Allah momi babu abin da yi mashi lafiya lau muke kallo kawai da ya fita yana dawowa ya zo ya ce na fita ɗakin shi dadi ya ce kila bacci yake ji Jamila ya ce kun fi kusa tashi ki je ki kira shi tashi ta yi tana bubbuga kofa dariya suka sa mata Amir ya ce Allah yaya mufida kamar ta cikin katun ɗin nan dariya suka ƙara sawa ta daɗe tana buga ƙofar shi bai buɗe ba dan yana dawowa daga masallaci bacci ya kwashe shi cikin bacci ya ji ana buga mashi ƙofa tsaki ya yi dama saboda haka ya kulle ƙofar muryar Mufida ya ji tana faɗin yaya ka zo mu yi break tsaki ya ƙara jiya ya ce bacci nake ji idan na fito zan ci Juyawa ta yi tana faɗin dadi wai bacci yake ji momi ta ce ai shi kenan idan ya fito sai ya ci yanzu haka bai kwanta da wuri ba mubina ta ce kila kallo ya tsaya yi mufida ta ce sai dai idan wani fim ya samo na marasa gaskiya baya so mu kalla tare gaban su ne ya faɗi jin abin da mufida ta ce dukar da kai jamil yayi ya ci gaba da cin abincin shi bai ƙara magana ba suna gama kasancewar weekend ne Jamilu ya ce su Amira su shirya za su yawo Mufida ta ce ni ma zan je Jamilu ya ce ku je ku shirya to momi ta ce yau ni kaɗai za ku bari kenan dadi ya ce ni ma fita zan yi dariya momi ta yi ta ce ai shi kenan ni ma zan je gidan ƴar uwata dadi ya ce kenan ke ma kin samu wajen zuwa ƙarami idan ya tashi sai ya nemi wajen zuwa Mufida ta ce gaskiya na na fasa bin ku ba na son yaya ya tashi ba kowa a gidan ba zai ji daɗi ba idan ya tashi mu ma za mu je yawo. To jama'a duka da muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma bari haɗa ku da Sheikh Abdulkadir Mubarak domin gabatar da shirin na shiriyar Alƙur'ani. Ai saurare lafiya. الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة أسوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sad ubangijinka mabuwayi mai baiwa suke am Ko kuma su ne suke da mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu. Falyawar matakai don su samu abin da suke so. Akwai wulakantattun rundunoni na al'ummun da suka gabata, waɗanda aka karya masu kama da mutanenka. waɗannan ayoyi da muka saurara ci gaba ne da ayoyin da suka gabata a cikin wannan sura kuma Allah ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shine yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abun ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna ƙoƙari ne masu kallafa wa Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi ta ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan ƙurayshawan maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na ƙurayshawan maka to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun yi rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzon nasa to na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya din ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya sa da kuma waɗanda suka imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya din ya zo na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ya yi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kadai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen allah subhanahu ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko su wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za ta tabbata ko da ku an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin Shirinmu na ƙarshe shine shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau ma shirin namu ci gaba ne na shirin da muka fara a cikin 'yan kwanakin nan kan cikar shekaru biyu da shahadar janar kasim suleimani da kuma abu mahdi almuhandis inda shirin namu na yau zai dubi akan wasu bangarori na rayuwar janar kasim suleimani da fatan masu saurare za a fi mu sannan hankali a cikin shirin janar kasim suleimani wanda galibin rayuwarsa dai ta kasance ne a wajen aika na soji ya kasance ɗaya daga cikin wanda suka bayar daga garuman gudunmuwa a lokacin da ƙasar iran ta samu nasarar juyin juhalin musulunci wanda kuma ya ba da gudunmuwarsa ne ta ɓangarori daban-daban amma mafi yawan abin da ya fi shahara da shi shine ɓangaren ayyukan soji da kuma ayyuka na tsaro da suka shafi kare manufar juyin juhali a cikin da wajen ƙasar ta iran kasan sulemani wanda ya kasance ɗaya daga cikin mambobin dakarun kare juyin juhalin musulunci na kasar iran wato irgc wanda kuma ya shiga a cikin waɗannan dakaru ne tun bayan samun nasarar juyin juhali da aka yi a kasar ta iran a garinsa da yake kirman a kasar ta iran tun daga wancan lokaci kuma ya ci gaba da kasancewa mamba na dakarun irgc da halartar dukkanin ayyuka da dakarun suke aiwatarwa a cikin gida. ɗaya daga cikin abubuwa da suka sanya kasim suleimani ya fara yin fice tun a wancan lokaci shine irin yadda ya kasance ɗaya daga cikin dakarun na rgc masu ƙwazo matuƙa a lokacin yakin da ƙasar iraki ta ƙaddamar a kan ƙasar iran yakin da ya kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa a tsakanin ƙasar ta iran da kuma gwamnatin basiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein a wancan lokaci kasim suleimani saboda bazansa da kuma irin jarinta da ya nuna an ba shi jagorancin wasu daga cikin rundunonin soji a lokacin wannan yaƙi wanda kuma a lokacin ya jagoranci farmaki a lokuta daban-daban a kan sansanonin dakarun basiya wanda aka samu nasarori masu tarin yawa a hannunsa wanda kuma wannan ya sanya kasim sulemani ya yi fice matuka a wannan lokaci wanda hakan ya sa aka yi ta ƙara masa matsayinsa na soji wani abu kuma wanda ya yi fice da shi a lokacin yakin shine kasantuwarsa mutum ne mai riko da addini da kuma kwarowa irin ta addinin musulunci kamar yadda kuma ya kasance mutum ne mai yawan ibada da kuma kaskantar da kai mutum ne wanda yake son kyautatawa wanda hakan ya sa dukkanin rundunonin da ya jagoranta ya kasance ban kwamanda mai karbuwa a wajen sojojinsa bayan yakin da aka kwashe tsawon shekaru takwas ana gubzawa tsakanin gwamnatin iran da kuma dakarun basiya na saddam hussein daga bisani kuma an naɗa kasim sulemani a matsayin jagora na rundunar da ke yaƙi da masu fatocin miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasar ta iran wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manyan ƙalubale da ƙasar iran ta fuskanta bayan samun nasarar juyin juhali inda ƙasar ta zama ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda ake safarar mayagun ƙwayoyi da su musamman ma kasantuwar ƙasar tana makwabtaka da ƙasar afghanistan da kuma wasu yankuna waɗanda ake fatocin mayagun ƙwayoyi wannan ya sanya kasim suleimani ya kasance mutum mai tsananin ƙwazo wajen tabbatar da cewa ya dakile duk wani yunƙuri na safarar miyagun kwayoyi daga wasu ƙasashe zuwa cikin ƙasar iran ko kuma fitar da miyagun ƙwayoyin da ake shigowa da su cikin ƙasar ta iran zuwa wajen kasar masu fitocin miyagun ƙauyen da mutane ne waɗanda suke da ƙarfi ta yadda suke amfani da muggan makame da kuma sun yi amfani da wannan damar wajen halaka adadi mai yawa na sojojin ƙasar iran lokacin da ake fafatawa da su akan iyakokin ƙasar wannan ya baiwa kasun sulemani damar ɗaukar matakai da kuma yin amfani da dubaru wanda ya yi amfani da su a lokacin yakin da aka yi tsakanin iran da iraki da kuma cikin ikon allah ya samu gagarumin nasara wajen murkushe ƙungiyoyin da suke safaran miyagun kwayoyi a cikin ƙasar ta iran bayan wannan ne kuma daga bisani aka naɗa ƙasim suleimani a matsayin babban kwamandan dakarun kudus runduna wadda take ƙarƙashin dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar iran wato irgc wanda kuma wannan runduna ta kudus ko kuma kudus brigade tana gudanar da ayyukanta ne a wajen ƙasar ta iran mafi yawan ayyukan ƙungiyar dai suna da alaƙa ne da al'amura da suka shafi harkoki na gugurmayar al'ummar yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai al'amura da suke da alaƙa da mamiyar isra'ila akan yankunan musulmi da na larabawa waɗannan dakaru na Quds Brigades ƙarƙashin jagorancin ƙasan sulemani sun bar da gagarumar gudunmawa wajen ƙarfafa guwar Falasɗinawa musamman ma ƙungiyoyin gugurmaya irin su Hamas, Jihadil Islami da sauransu wajen horar da su da kuma sama musu isassun makamai wajen yaƙi da isra'ila da kuma mamayar da take ma yankunan su a cikin palestino ɗaya daga cikin abubuwan da ƙungiyar hamas ta tabbatar shine kasim sulemani shine babban jigo wanda ya ƙarfafa wannan ƙungiya a dukkanin ɓangarori wanda kuma shine ya samar da yanayi wanda ya bata damar iya kare kanta da kuma kare al'ummar yankunan falasinawa musamman ma yankin zirin gaza inda jagoran kungiyar ta hamas suke bayyana cewa a mafi yawan lokuta wanda isra'ila take kaddamar da hare-hare a kan yankunan zirin gaza kasim suleiman yakan kasance a sahun gaba wajen taimaka masu ta bangaren ayyukan soji da ayyuka na kariya kamar da kuma yakan taimaka masu da makamai da kuma kuɗaɗe. wani daga cikin muhimman ayyukan da kasan suleiman din ya gudanar a bangaren taimaka ma kungiyoyin gwagwarmaya yankin gabas ta tsakiya shine taimaka ma kungiyar hezbollah ta kasar labanan wanda ita ma taimakon da yake baiwa kungiyar bai gaza irin wanda yake baiwa ƙungiyar gwagwarmayar palestinawa ba wanda kuma ya kasance a sahun gaba a duk lokutan da isra'ila take kaddamar da hare-hare a kasar labanan wajen taimaka ma al'ummar kasar kuma taimaka ma kungiyar gwagwarmaya na kasar musamman ma dai kungiyar hezbollah wani abu wanda ya sa kasim suleimani ya yi fice a duniya a lokutan baya-bayan nan shine irin rawar da ya taka a lokacin yakin siriya da iraki inda ya kasance a sahun gaba wajen taimaka ma gwamnatocin waɗannan ƙasashe domin fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma dai ƙungiyar nan ta isis wadda take ɗauke da aƙidar kafirta al'ummar musulmi kasim sulaimani ya kasance a sahun gaba a lokacin da 'yan ta'adda suke ƙoƙarin mamaye ƙasar syria da kuma kafa abin da suke kira dole musulunci inda ya haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da gwamnatin ƙasar ta syria da kuma dakarun ƙasar inda ya kan ba dabaru da kuma hanyoyin da za su yi amfani da su wajen tankara waɗannan 'yan ta'adda baya ga haka kuma shine wanda ya taha gagarumin rawa a lokacin da 'yan ta'addan daesh ko kuma isis suka yi yunkurin mamaye kasar iraki a cikin shekara ta 2014 inda suka mamaye kusan kashi 60 cikin 100 na yankunan ƙasar iraki da kuma ya rage saura 'yan kilomitoci kaɗan su mamaye birnin bagdaza fadar mulkin kasar ta iraki amma kasan sulemani ya shiga cikin kasar iraƙin banda gwamnatin iraki ta nemi taimako daga kasar iran inda ya kafa dakarun sa kai na hashi da sha'abi inda matasa kimanin miliyan hudu suke rajista kuma ba da ɓata lokaci ba kasan suleimani ya tantance waɗanda za su iya gudanar da ayyukan soji tare da shi da kuma aka ba su horo a cikin kankanin lokaci suka fara fatattakar mayakan 'yan ta'adda na daesh kasan suleimani ya kasance a sahun gaba wajen 'yantar da yankunan da kungiyar da'ish ta mame a cikin kasar iraki musamman ma a yankunan kurdawa da kuma yankunan ahlus sunna musamman birnin mosul wanda kungiyar da'ish ta mayar da shi abinda take kira hedikwata ta gwamnatin musulunci inda abubakar bagadadi shugaban kungiyar 'yan ta'addan ya tare kuma yake gabatar da harkokinsa da sunan halifa musulmi a lokacin da kungiyar ta da'ish take gudanar da aikanta a cikin kasar iraki waɗanda suke ɗaukar nauyin ta kuma a lokaci guda waɗanda kuma dama su ne suke ɗaukar nauyin sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasar syria sun kaɗa a akalar ƙungiyar zuwa cikin ƙasar syria inda ta ci gaba da gudanar da aikanta na ta'addanci tare da bama-bamai a cikin masallatai da kasuwanni da sauran wurare na hada-hadar jama'a da kuma yi wa fararen hula kisan kiyashi wannan ya sanya duk da irin kokarin da kasun suleimani da kuma sauran mashawarta na soji na ƙasar iran da kuma mayakan kungiyar hezbollah da suke haɗin gwiwa tare da su da kuma gwamnatin ƙasar syria wajen tunkara 'yan ta'addan wannan ya sanya latilas kasim sulemani ya tunanin cewa akwai buƙatar wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke da ƙawance da ƙasar siriya su kasance tare da ƙasar kasantuwar ƙasar iran tana da matsaloli daban-daban da take fuskanta wajen takaita harkokinta wannan ya sanya kasim sulemani ya yi takakkiya zuwa birnin moscow na ƙasar rasha inda ya gudanar da tattaunawa ta tsawon kimanin sa'a biyu tare da shugaban kasar rasha vladimir putin inda suka tattauna matsalolin tsaro da ake fuskanta musamman ma a kasar syria da kuma yunkurin da 'yan ta'adda suke yi na kame kasar da kuma kasar rasha tana daga cikin kasashe da suke kawance da kasar syria da kuma mamaye kasar syria daga bangaren 'yan ta'adda ba lamari ne da zai ma gwamnatin kasar rasha daɗi ba da ƙarshe dai kasun suleimani ya gamsar da shugaban kasar rasha vladimir putin inda ya bada umarni ga sojojin kasar ta rasha suka shiga cikin yakin na syria inda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da sojojin gwamnatin syria da kuma sojoji mashawarta na iran da mayakan ƙungiyar hezbollah wajen fatattakar 'yan ta'addan har zuwa lokacin da aka kare lagonsu kisan kasan sulemani ya zo ne bisa umarnin donald trump wanda kuma wannan ya zo ne watanni hudu kafin aiwatar da kisan saboda irin tarnaki da kuma cikas da yake kawo wa shirin amurka da isra'ila musamman ma wacin taimaka ma 'yan ta'adda da suke yi domin ragargaza kasashen musulmi da na larabawa kamar yadda kuma kasan suleimanin ya zama babban karfin kafa wanda ya hana aiwatar da wannan manufa an kashe kasan suleimani a ranar biyu ga watan janairun shekara ta 2020 ta hanyar yin amfani da jirgi marasa matuki na rundunar sojan amurka a cikin kasar iraki da jama'a masu rare lokacin da muke da share suke ma'anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amudin kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to ma saurare duka duka iya abin da ke nan a cikin shirin namu amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni da na kanci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya